Ƙungiyar ECOWAS na duba yiwuwar ɗagewa jamhuriyar Nijar takunkuman da talabta mata. Tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin 2023, jaridar Jin Afrike ce ta rawaito wannan labari, inda ta ce wasu daga cikin ministocin ƙasashen Afirka ta yamman ne suka shaida mata haka. Ita ma kafar DCL ta wallafa labarin. wasu rahotanni na cewa dai a ranar 24 ga watan nan na fabrairu ne ƙungiyar ta ecowas za ta gudanar da wani taro wanda a yayinsa ne za ta cirewa jamhuriyar Nijar takunkuman tattalin arziki. Wannan rahotanni dai yana fitowa ne bayan da jamhuriyar Nijar da Burkina Faso suka fice daga kungiyar ta ECOWAS. da ma kuma yadda alaka ta tsami tsakanin jamhuriyar Nijar da ECOWAS da ma makwabciyar ta Najeriya. To wannan na zuwa ne yayin da shugaban gwamnatin rikon kwarya ta mulkin sojin jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Chani ya yi wa gwamnatinsa kwarye-kwaryar garan bawul. Sakataren gwamnatin ƙasar ya bayyana haka ta kafar talabijin ɗin ƙasar kuma wannan garan bawul ya shafi ma'aikatu uku ne da suka hada da ta ma'adanai da ta man fetur da ta makamashi inda aka nada musu sabbin ministoci hukumar kula da lafiya ta tarayyar afirka ta ce shugabannin nahiyar za su aiki da saƙo na musamman ga ƙasar amurka domin sabunta shirin tallafin da take bayarwa wurin yaƙi da rage yaɗuwar cutar ƙanjamau ko kuma sida gwamnatin ƙasar amurka ta ƙaddamar da shirin ne a shekarar 2003 da nufin bada tallafin gaggawa da shawarwari da zummar ceto rayukan da cutar kanjamau ko kuma sida ke kaiwa kabari bayan samun goyon bayan haka a majalisar dokokin amurka shirin wanda tsohon shugaban ƙasar george w bush ya ƙaddamar yana bayar da gudunmawar dalar amurka biliyan 16 a duk shekara domin yaƙi da cutar hiv a afirka Masu fafutukar kiwon lafiya sun damu da cewa rage tallafin yana jefa nasarorin da aka samu cikin haɗari. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce matakin rigakafin cutar kanjamau ya kai kashi casa'in cikin ɗari. na adadin da ake bukata nan da shekarar 2025. Ya zuwa shekarar 2022 akwai mutane miliyan tara a duniya da ke ɗauke da cutar ƙanjamau. a cewar hukumar yaƙi da cutar AIDS ta Majalisar Ɗinkin Duniya. daga cikin cikinsu miliyan 20,800 suna gabashi da kudancin afirka amma daga ciki sama da kashi 90 ba su da damar samun maganin rage raɗaɗin cutar har da yara 600 majalisar ɗinkin duniya ta fara bayyana kawo ƙarshen cutar a 2015 amma aka ɗaga zuwa 2030 saboda matsalolin da aka ci karo da su Sojojin ruwan Morocco sun ceto bakin haure 141 'yan Afirka da ke cikin kwalekwale da suka gamu da matsala yayin da suke tafiya daga Mauritania zuwa tsibirin Canary na Spaniya. An ceto mutanen ne a ranar Lahadi kimanin kilomita 274 daga kudu maso yammacin Dakla a cikin hamadar yammacin Sahara. bakin hauren sun tashi ne daga tekun Mauritania a ranar goma ga watan Fabrairu kamar yadda rahotanni daga sojojin Morocco suka tabbatarwa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A bara tsibirin Canary ya karbi kusan bakin haure 32,000 wanda ya zama mafi yawan adadi da aka samu tun shekarar 2006. A watan Janairu hukumomin Spaniya sun ba da rahotannin ci gaba da karuwar bakin haure. zuwa tsibirin inda akasarin jiragen ruwa suka fito daga Murciniya. Ƙasar Rwanda ta caceki Amurka kan sukar da ta yi game da ƙaruwar tashe-tashen hankula a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Kongo, yayin da ta nuna matuƙar damuwa kan abin da ta kira watsi da shirin samar da zaman lafiya a yankin. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Rwanda ta fitar, Rwanda ta kuma ce ƙasashen duniya ba su nuna halin ko in kula da aikin da sojin Kongo ke yi ba. ta ƙara da cewa gagarumin aikin da ƙasar ta yi a gabashin yankin kivu da ke gabashin ƙasar ya saba wa shawarwarin da hanyoyin yankin suka ɗauka dakarun ƙungiyar raya ƙasashen kudancin afirka na taimakawa sojojin na dr congo wurin tunkarar ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai ciki har da ƙungiyar m23 a makon da ya gabata ne wasu sojojin afirka ta kudu biyu da ke cikin dakarun suka mutu yayin da uku suka jikkata bayan da wani bam ya faɗo a sansanin su a ƙarshen mako amurka ta yi allah wadai da zargin goyon bayan da ruwan da ke yi wa dakarun m23 na congo tare da yin kira ga ƙasar da ke gabashin afirka da ta gaggauta janye dukkanin dakarunta daga congo ruwan da ta musanta goyon bayan M23 sanarwar da kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya fitar ta buƙaci Rwanda ta cire na'urorinta na makami mai linzami da ke Congo, lamarin da ta ce yana barazana ga rayukan fararen hula da dakarun wanzar da zaman lafiya da jiragen kasuwanci. Rwanda ta ce furcin na Amurka ya gurɓata gaskiyar lamarin inda ta ƙara da cewa matakin da Congo ke yi na barazana ga tsaronta kuma tana da haƙƙin ɗaukar matakin kare kanta daga wannan barazana. ta ce za ta nemi ƙarin haske daga amurka saboda sanarwar ta saba salon tsarin ƙarfafa gwiwa da dakarun tattara bayanan sirri na amurka ya ƙaddamar a bara gwamnatin jihar kano ta ce ba ta da masaniya kan sakin fitacciyar 'yar tiktok ɗin na murja ibrahim kunya mai magana da yawun gwamnan jihar kano sunusu bature dawakin tofa ne ya bayyana haka ga manema labarai inda ya ce gwamnan kano abba kabir yusuf ba shi da masaniya kan kama murjan ya ce ba su da masaniya a kan wannan batu kuma al'amarin ya shafi bangaren shari'a ne ya ce gwamna abba kabir yusuf baya shiga harkar da ta shafi bangaren shari'a kakakin gwamnan ya ce batun bai kai wani al'amari bai kai wani al'amari da zai kai ga gwamnati ta saka baki ba ya ce girman kujerar gwamna ta fi a alakanta ta da batun saboda mutum sama da miliyan ashirin yake mulka a jihar kano baya ga mai magana da yawon gwamnan kano injiniya abba kabir yusuf sunusu batura da wakin tofa shi ma kwamishinan yada labaran gwamnan kano baba halilu danti ya tabbatar da cewa babu masaniyar gwamnati a sakin murja ibrahim kunya daga gidan yari ministan yaɗa labarai da wayar da kai a najeriya muhammad idris ya yi watsi da kiraye-kirayen da ake na shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya yi murabus inda ya ce yunkuri ne na karkatar da hankulan mutane a makon da ya gabata wasu gwamnoni daga jam'iyyar pdp babbar jam'iyyar adawa a najeriya suka buƙaci shugaba tinubu ya ajiye mukaminsa idan ba zai iya warware ƙalubalen tattalin arziki da ƙasar ke fama da shi ba a ranar lahadi ne ministan yada labaran ya ce shugaba tinubu ba zai ajiye aiki ba kuma yana da ƙwarewar magance taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar a cikin wata sanarwa ministan ya ce matsalolin tattalin arziki da najeriya ke fuskanta ba su fi karfin shugaba tinubu ba kuma ba zai ajiye mukami ba ya ce zai ci gaba da dagewa wurin yakar matsalolin har a samu galaba a kan su. najeriya dai na fama da taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni cikin shekaru inda darajar kuɗin ƙasar ke ƙara faɗuwa kuma jama'a da dama na fama wurin samun abin kaiwa bakin salati rahotanni daga karamar hukumar mulkin shiroro a jihar neja da ke najeriya na cewa wasu da ake zargin mayakan boko haram ne sun hallaka sama da mutane goma sha biyu tare da kona kimanin gidaje talatin a wasu jerin hare-hare da suka kai mazauna yankunan sun ce hare-haren sun faru ne a tsohon makon da ya gabata a garuruwan alawa da bangajiya da sauransu inda baya ga kashe mutane da dama da maharan suka yi sun kuma yi awon gaba da dukiyoyi masu ɗimbin yawa wani mazaunin garin ya shaidawa kafar bbc cewa sama da makonni biyu kenan suke fama da tashe-tashen hankula waɗanda suka hana su sukuni a cewarsa a makon da ya gabata ne 'yan bindigar suka dasa bam a hanyar wanda ya tashi da wasu da ke kan hanyar komawa ƙauyukansu daga kasuwa kuma nan take mutum akalla takwas suka rasa rayukansu da aka je kwashe gawar gawarwakin waɗanda aka kashe kuma aka sake kai wani hari da ya yi sanadiyar asarar rayuka sannan suka hana ɗaukar gawarwakin wanda ya zuwa yanzu babu labarin kwashe gawarwakin shugaban karamar hukumar shiroro a kilu kuta ya tabbatar da harin wannan sabbin hare-hare dai sun sa mutane da dama yin hijira zuwa wasu makwabtan garuruwa mutanen da suka shaki iskar 'yanci daga hannun 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su sun bayyana cewa mutanen da suka sace su sun yi amfani da macizai masu dafi domin tsorata su wasu a cikinsu da suka bayyana harin da suka tsinci kansu a cikin hirar da suka yi a lokuta daban-daban da kamfanin dillancin labarai na ƙasa nan sun ce akwai macizai masu tarin yawa a cikin dajin da 'yan bindiga suka mamaye sun ce macizan suna yawan sarar waɗanda masu garkuwa da mutane suka sace ɗaya daga cikin mutanen da ya buƙaci a sake sunansa ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na najeriya nan cewa masu garkuwar sun jefa su cikin matattarar macizai